Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi ɓata garin da ke haddasa kashe-kashe da ɓarnata dukiyoyin jama'a a jihar Filato. Speta janar na 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetekun wanda ya kawo ziyarar gani da ido kan asarar rayuka da dama a wasu ƙananan hukumomin jihar Filato a makon jiya ya ce rundunar ta musamman da gwamnatin tarayya ta amince da ƙaddamarwa a jihohi goma na Najeriya za ta fara ne daga jihar Filato. We are deploying our intelligence unit. a special operation will commence immediately in Plateau. Speta janar na 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya ce za mu tura jami'an leƙen asiri wanda sashe ne na aiki na musamman da za su yi a jihar Filato a fannin tsaro. Tuni dai mataimakin Speta janar na shiyar runduna ta hudu Egbon Eyibio ya kaddamar da jami'an ta musamman zuwa yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaron. A ci gaba da neman mafita kan batun kashe-kashen ne sanata mai wakiltar tsakiyar Filato a majalisar dattawan Najeriya Diket Plan ya gabatar da wasu batutuwa a gaban majalisar da yake da yakinin za su taimaka wajen kawo da wamamman zaman lafiya a jihar ta Filato. ana samu rikici a jihar Filato, amma wannan da ya faru ya zo a wata sabuwar hanya wannan ɗin ba wai an zo kauye ɗaya ba an zo kauyuka fiye da ashirin a lokaci ɗaya yaya za a yi mutane irin wannan namba inda an faɗa fiye da ɗari kudu sun bi ina sun wuce sun je wannan kauyuka a lokaci ɗaya su shiga wannan kashe-kashe. A Na gaya ma 'yan majalisa irin wanda in an yi rikici a kauye idan mutane domin ba su da abin sarin kansu sun gudu sai masu rikici kuma su su nema zama dindindin a wurin wannan ya nuna ana son a kwace wuri na roka federal government ya kamata waɗannan sports a samu permanent establishment na military force wannan wurare ba wai a je a dawo ba na kuma roka na ce to idan abin ya faru mun dinga barin mutane i.t.p camp da dadewa bai da kyau because sun dade IDP camps then waɗanda su yi fara suna zama gida an fara amfani da gonaki an fara amfani da gidajensu kin ga dawowa akwai wuya amma ya faru haka ko soji su tsare wannan wuraren sai neman yanda masu kasa su koma gida Na kuma nemi jin ra'ayoyin mazauna yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaron. Da mai anguwa Jamok Mafalal Machembe daga gundumar Butura karamar hukumar Bakwas ya ce sun yi na'am da matakin ƙaro jami'an tsaron. Muna fata zuwansu zai kawo zaman lafiya wannan. Muna kira jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa kuma a ba da goyon baya ma jami'an tsaro din kawo zaman lafiya wannan wuri kuma muna ba da shawara ga su jami'an tsaro duk wanda suka shige shi da hannu a wannan al'amari ya kamata a hukunta shi. Sakataren kungiyar Miyatti Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce suna buƙatar jami'an tsaron su kwatanta adalci. Matsalolin da muke samu babban shine akwai operation rambo da aka kaddamar a jihar plateau hmm. ban san wani shugaba guda ɗaya na fulani da zai gaya miki cewa ya san su ko ma yana zama da su ko su kira shi haka a zauna a kan abin da ya shafi matsala ta tsaro a takaice a shugabanci mu na fulani yau ba wani wanda ya san operation rambo sannan idan suka taso yin akwai matsala suna zuwa aukawa rugagen fulani suke su tafi da rugagen fulani hmm. in akwai gaskiya ya kamata a shi su yi adalci tunda jami'an tsaro ne an sa su a matsayin jami'an tsaro ne hmm. adalci ba shine yake tabbatar da zaman lafiya ba rashin adalci ba hmm. yayin da masu ruwa da tsaki ke lalabo hanyoyin samun mafita tambayoyin da ke bakunan al'ummar jihar sun hada da su wane ne ke aikata kashe-kashen daga ina suke fitowa me suke bukata wake ke ba su makamai da sauran kayan aiki yaushe ne za su kammala aikin nasu lokaci ne kadai zai bayyana abin da ke faruwa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.